بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الفاتر أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar بيان bukatuwar bayi zuwa ga wanda ya kage halittar samai da da bayanin cikakkiyar wadatuwar Allah ga barin bayi. Tafsiri الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halarci sammai da ƙasai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba wanda ya sanya 'yan aiki a cikin mala'iku suna zartar da abubuwan da ya tsara daga cikinsu akwai masu kai wa annabawa wahayi waɗanda ya ƙarfafa su akan isar da abin da ya ɗora musu amanarsa a cikin mala'ikun akwai masu fikafikai biyu akwai masu uku, akwai masu hudu, suna tashi da su don zartar da abin da aka umarce su. Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halitta, na wata gaba ko kyau ko sauti, hakika Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gagararsa. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم تباس mabuɗan komai a hannun Allah suke duk abin da ya buɗe wa mutane na arziki da shirya da kwanciyar hankali to babu wanda ya isa ya hana kuma duk abin da Allah ya hana daga cikin waɗannan abubuwa to babu wanda ya isa ya bayar da shi bayan Allah ya riƙe abin Allah shi ne mabawayin da babu wanda ya isa ya ci galaba a kansa, kuma mai hikima a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da tsarinsa. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو fa'anna tufakun. Ya ku mutane, ku tuna ni'imar da Allah ya maku ta hanyar zukatanku da harsunanku da gabanku ta hanyar yin aiki, shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama ta hanyar ruwan da yake saukar maku da shi, kuma yake azurta ku ta ƙasa da abubuwan da yake fitar maku da su na ‘ya'yan itatuwa da shuka da sauransu. babu abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba, to amma ta yaya ake bautar da ku gabarin duk wannan gaskiyar kuke kirkirar ƙarya ga Allah kuna riya cewa yana da abokan tarayya alhali shi ne ya halicce ku kuma ya azurta ku. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع umur. ya kai wannan manzo idan mutanenka sun kareta ka to ka yi haƙuri ba kai ne farkon manzon da mutanensa suka kareta shi ba al'ummomin da suka gabace ka sun kareta manzanninsu kamar adawa da samudawa da mutanen annabi lod amma ga Allah kaɗai ake mayar da al'amurra gaba ɗaya sai ya halakar da masu karetawa ya taimaki manzanninsa da muminai. يا ayyuhan الناس inna وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ku mutane haƙiƙa abinda Allah ya yi alkawarinsa na tashi bayan mutuwa da ba da sakamako ranar alkiyama gaskiya ne babu shakka a ciki don haka kada daɗin duniya da sha'awar ta ya ruɗe ku ga barin yin tanadi da ayyuka na ƙwarai don wannan rana kuma kada shaidan ya yaudare ku ta hanyar ƙawata muku barna da karkata ga rayuwar duniya inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حقيقة شيطان مكيون كوني يا كومتاني har abada don haka ku riƙe shi abokin gaba ta hanyar lazimtar yaƙarsa kadai shi yana kiran bayansa ne zuwa kafircewa Allah don ƙarshe makomarsu ta zama shiga wuta mai ruruwa a ranar alkiyama. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير kuma waɗanda suka kafirce wa Allah don biyayya ga shaidan suna da azaba mai ƙarfi waɗanda ko suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari suna da gafarar zunubansu daga Allah kuma suna da lada mai girma daga gare shi shine aljanna أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون حقيقه duk wanda shaidan ya kawata masa mummunan aikinsa ya ƙudurce cewa kyakkyawa ne ba daidai yake da wanda Allah ya kawata masa gaskiya ba kuma ya ƙudurce cewa gaskiya ce hakika Allah yana batar da wanda ya ga dama kuma yana shiryar da wanda ya ga dama babu mai tilasta masa don haka kada ka halakar da kanka ya kai wannan manzo don damuwa a kan ɓatattu. hakika Allah ya san abin da suke aikatawa babu abin da yake ɓuya gare shi daga ayyukansu والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور Allah ne yake aiko da iska sai wannan iskar ta motsa girgije sai mu kora wannan girgije zuwa ga wani gari da babu wani tsiro a cikinsa sai mu raya ƙasa da wannan ruwan bayan bushewarta ta hanyar abin da muke fito da shi na daga tsirrai to kamar yadda muka raya wannan ƙasa bayan mutuwarta ta hanyar abin da muka saka a cikin ta na tsirrai, hakanan tashin matattu yake kasancewa ranar alkiyama. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور duk wanda yake son ɗaukaka a duniya ko a lahira to kada ya neme ta sai a wurin Allah domin Allah kaɗai yake da ɗaukaka a cikinsu kuma gare shi ne daddaɗan ambatansu yake hawa hakanan ayyukan bayi na ƙwarai ana ɗaga su zuwa gare shi waɗanda suke shirya mummunan makirci kamar ƙoƙarin kashe manzon Allah suna da azaba mai tsanani kuma makircin waɗannan kafirai yana ɓacewa ya lalace manufarsu ba ta cika. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير الله shine ya halicci babanku annabi Adam daga Tulɓaya sannan ya halicce ku daga digon maniyi sannan ya sanya ku maza da mata kuna yin aure a tsakaninku babu wata mace da za ta ɗauki cikin wani jariri haka ma ba za ta haifi ɗanta ba face sai da sanin Allah babu abin da yake buya a gare shi daga cikin haka kuma babu wani abin da yake karuwa a rayuwar ɗayanku ko ya ragu daga cikinta face sai hakan yana rubuce a cikin lauhul mahfuz tabbas wannan abin da aka ambata na halittar ku daga turbaya da halittarku mataki bayan mataki da rubuta shekarunku a lauhul mahfuz abu ne mai sauƙi a wurin Allah. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تيكونا قدابيو بازاسي ba لا ينسو daidai ba mai sauƙin sha saboda daɗinsa, ɗayan kuma mai zartsi ne ba a iya shansa saboda zartsinsa, amma kuma daga cikin kowane tekunan guda biyu kuna cin ɗanyen nama wanda shi ne kifi, kuma kuna fito da lu'ulu'u da murjani daga cikinsu, waɗanda kuke sawa a matsayin ado, kuma za ka ga jiragen ruwa ya kai mai kallo suna keta cikin taikunan suna zuwa suna dawowa don nema daga fallar Allah ta hanyar yin kasuwanci ko kwa gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya maku daga cikin ni'imominsa masu yawa. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله ينا شكر دليل sai ya ƙara masa tsawo kuma yana shigar da yini cikin dare sai ya ƙara masa tsawo kuma tsarki ya tabbata a gare shi ya hora rana ya hora wata kowannensu yana tafiya a cikin ƙayyadajjen lokacin da Allah ne kaɗai ya sani wanda yake ƙaddar haka ya gudanar da shi shine Allah Ubangijinku shi kaɗai yake da mulki waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah na daga gumaka ba sa mallakar 'yar farar fatar da take cikin ƙwallon dabino to ta yaya kuke bauta musu koma bayana ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير idan kuka kirayo waɗanda kuke bauta ma ba sa jin kiranku su daskararru ne babu rayuwa a jikinsu kuma da za su ji kiranku idan an ƙaddara hakan da ba za su iya amsa muku ba kuma ranar alkiyama za su barranta daga shirkarku da bautar da kuka yi masu ya kai wannan manzo babu wanda zai ba da labari wanda ya fi Allah gaskiya يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ku mutane ku ne mabukata ga Allah a cikin duk lamarinku da dukkan yanayin da kuke ciki Allah shine mawadacin da ba shi da wata bukata a wurinku abin yabo a nan duniya da lahira akan yadda yake tsarawa ga bayinsa إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد idan Allah mai tsarki ya ga damar ya kawar da ku ta hanyar halakar da ku sai ya halakar da ku ya kawo wata sabuwar halittar waɗanda ba za su shirka da shi ba ko kaɗan. وما ذلك bi الله aziz. kawar da ku ta hanyar halaka ku da zuwa da wata halitta sabuwa a madadinku ba abu ne da ba zai yiwu ba a wurin Allah maɗaukakin sarki. Wala ta ziruwa ziratu izra ukhra وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وتلي ميزنبي باتا دوكر زنبي وتلي ميزنبي دبان kowace rai mai zunubi za ta ɗauki zunubinta ne kuma da wata rai da take ɗauke da nauyin zunubinta za ta kira wani don ya zo ya ɗauke mata zunubinta to ba zai ɗauke mata komai daga zunubinta ba ko da kuwa wanda ta kirawo ɗin makusancinta ne ya kai wannan manzo kadai kana yin gargaɗi ne da azabar Allah ga wanda suke tsoron Allah a ɓoye kuma suke cika sallah a bisa mafi cikar siffarta su ne suke amfana da gargaɗinka duk wanda ya tsarkaka daga sabon Allah wanda mafi girman su shine shirka to kansa ya tsarkake saboda amfanin haka kansa zai koma domin Allah mawadaci ne ga barin biyayyarsa kuma ga Allah za a koma ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako وما يستوي wal basir kafiri da mumini ba za su taɓa zama daidai ba a daraja kamar yadda makaho da mai ido ba za su taɓa zama daidai ba. Wala zulumatu nur. Haka kafirci da imani ba za su taɓa zama daidai ba kamar yadda duhu da haske ba za su taɓa zama daidai ba. Wala zillu harur. Wuta da aljanna ba za su taɓa zama daidai a tsarinsu kamar yadda inuwa da iska mai huro zafi ba za su taɓa daidaita ba. وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور kuma muminai da kafirai ba za su taɓa zama daidai ba kamar yadda rayayyu da matattu ba za su taɓa zama daidai ba hakika Allah yana jiyar da wanda ya ga damar shiryarsa kuma ya kai wannan manzo ba za ka iya jiyar da kafirai shirya ba waɗanda suke kamar matattu ne a cikin ƙaburburansu in anta illa nazir. kai mai gargaɗi ne kawai a gare su daga azabar Allah Inna bil ارسلناك بالحق wa ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير يا كي wannan manzo haƙiƙa mun aiko ka da gaskiya wadda babu kokonto a cikinta kana mai yin bushara ga muminai da abin da Allah ya tanadar musu na lada mai girma kuma kana mai gargaɗi ga kafirai da abin da Allah ya tanadar musu na azaba mai raɗaɗi babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata face sai da manzo daga Allah ya zo mata yana yi musu gargadi daga azabar Allah. Wa in yi kazzibu ka faƙad kazzabar lazi na min ƙabilihim ja a tuhun rusuluhun bilbayi na ti wa bilkita bilmunir. Idan sun ƙaryata taka, ya kai wannan manzo, to ka yi haƙuri kuma ba kai ne farkon manzo da mutanensa suka ta shi ba, al'ummomin da suka gabata sun kareta manzanninsu irin su adawa da samudawa da mutanen annabi Lod, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna gaskiyarsu, kuma manzanninsu sun zo musu da takardu da littafi mai haskakawa ga wanda lura da shi ya mai da hankali ga abin da yake cikinsa. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير amma tare da haka suka kafirce wa Allah da manzanninsa ba su gaskata su a cikin abin da suka zo da shi daga wajen Allah ba sai na hallakar da waɗanda suka kafirce ka lura ya kai wannan manzo yaya inkari na ya kasance a kansu ta yadda na hallakar da su الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود shin baka gani ba ya kai wannan manzo Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama sai muka fitar da ‘ya'yan itatuwa kala-kala da wannan ruwan a cikinsu akwai ja da kore da fatsi da wasunsu bayan mun shayar da bishiyoyinsu da wannan ruwan a cikin duwatsu akwai hanyoyi farare da jajaye da kuma bakake wuluk. Wa minan nasi والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور daga cikin mutane da dabbobi da dabbobin ni'ima wato raƙumma da shanu da tumaki akwai kala-kala kamar yadda aka ambata a wajen ‘ya'yan itatuwa hakika babu wanda yake girman matsayin Allah kuma yake jin tsoronsa sai waɗanda suka san shi tsarki ya tabbata a gare shi domin sun san siffofinsa da shari'arsa da hujjojin da suke tabbatar da ikonsa hakika Allah mabuwayi ne babu wanda yake iya rinjayarsa mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa. Inna allazi na ya tulu na kitaban wa aƙamu salata wa an faƙo min وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور حقيقه waɗanda suke karanta littafin Allah wanda muka saukar da shi ga manzanmu kuma suke yin aiki da abin da yake cikinsa suka cika sallah a bisa mafi kyan siffa kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi ta hanyar yin zaka da waninta a ɓoye da bayani suna nufin wani kasuwanci da Allah da waɗannan ayyuka wanda baya lalacewa. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور don Allah ya cika musu ladan ayyukansu cikakke kuma ya ƙara musu daga falallarsa domin shi ma'abocin haka ne hakika Allah shi mai yawan gafara ne ga zunuban waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi kuma mai yawan gode musu ne akan ayyukansu masu kyau والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya kai wannan manzo na littafi shine gaskiyar da babu shakka a cikinta wanda Allah ya saukar da shi yana mai gaskata littattafan da suka gabata hakika Allah masani ne mai ba da labari ne kuma mai gani ne ga bayinsa ne yake yin wahayi ga manzon kowace al'umma da abin da take bukata a zamaninta ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير sannan muka ba al'ummar annabi Muhammad wadda muka zaɓe ta alƙur'ani a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa ta hanyar aikata haramun da barin wajibai kuma daga cikinsu akwai tsaka-tsakiya ta hanyar aikata wajibai da barin haramun tare da barin wani bangare na mustahabbi da aikata wani bangare na makaruhai kuma a cikinsu akwai waɗanda suka tsere cikin aikin alheri da izinin Allah ta hanyar aikata wajibai da mustahabbi da barin haramun da makaruhai wannan abin da aka ambata na zaɓar wannan al'umma da ba ta alƙur'ani ita ce falala mai girma wadda babu falalar da ta kai ta. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير aljannatai na zama waɗannan da aka zaɓa za su shiga za su sanya kaya na lu'ulu'u da awarwaro na zinari, kuma tufafinsu alhariri ne a cikinta. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور suka ce bayan sun shiga cikin aljanna godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya gusar mana da damuwa saboda tsoron da muka kasance muna yi na shiga wuta. Lalle Ubangijinmu mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa kuma mai yawan godiya ne a gare su saboda da'arsu. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب wanda ya saukar da mu masauki na dindindin wanda babu tashi daga cikinsa da falalarsa ba da dabarar mu ko ƙarfinmu ba wahala ko gajiya ba sa samu mu a cikinta yayin da Allah ya ambaci sakamakon bayansa waɗanda ya zaɓa sai ya ambaci sakamakon ƙasƙantattu daga cikinsu su ne kafirai ya ce والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور waɗanda suka kafirce wa Allah suna da wutar jahannama za su dawwama a cikinta ba za a hukunta musu mutuwa ba ballantana su mutu su huta da azaba kuma ba za a sassauta musu wani abu daga azabar jahannama ba irin wannan sakamakon shine muke saka wa duk wani inkarin ni'imar ubangijinsa a ranar alkiyama وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير suna ihu da ƙara da ƙarfi a cikinta suna cewa ya ubangijinmu ka fitar da mu daga cikin wuta za mu yi aiki na gari ba irin wanda muka kasance muna yi ba a duniya don mu samu yardarka mu kubuta daga azabarka sai Allah ya ce masu ashe ba mu sanya ku kun rayu tsawon shekarun da wanda ya ga dama zai iya wa'azantuwa ya tuba ga Allah ya yi aiki na gari ba kuma manzo ya zo maku yana mai ku daga azabar Allah don haka ba ku da wata hujja ba ku da wani uzuri bayan dukkan abin da ya gabata don haka ku ɗanɗani azabar wuta waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo ba su da wani mataimaki da zai tseratar da su daga azabar Allah ko ya rangwanta masu. Inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi sudur. Hakika, Allah shi ne masanin gaibun da ke cikin samai da ƙasai, babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu, kuma lalle shi masani ne ga abubuwan da bayansa suke ɓoyewa a ƙirazansu na alheri ko sharri. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا الله shine wanda ya sanya ku ya ku mutane sashen ku yana mai gurbin sashi don ya jarrabe ku ya ga me za ku aikata duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa abin da manzanni suka zo da shi to laifin kafircinsa da ukubarsa a kansa za su koma kafircinsa ba zai cutar da ubangijinsa ba kuma kafircin kafirai baya kara musu komai a wurin Allah sai bakin jini mai tsanani hakanan kafircin kafirai baya kara musu komai a wurin Allah sai asara ta inda suka yi asarar abin da Allah ya tanadar musu a aljanna da a ce sun yi imani قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا كتشيم ودن مشركي يا كي ونن منزو ku ba ni labarin abokan tarayyarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah me suka iya halitta a bayan ƙasa shin su suka halarci duwatsunta shin sun halarci ƙoramunta shin sun halarci dabbobinta ko kuwa sun yi tarayya da Allah wurin halittar mai ko kuma mun ba su wani littafi ne da a cikinsa akwai hujja akan ingancin bautar gumakan da suke yi babu wani abu da ya ƙaru daga cikin waɗannan abubuwa kai ba komai waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da sabo suke yi wa juna alkawari da shi ba face yaudara ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده innahu kana haliman ghafura Haƙiƙa, Allah tsarki ya tabbata a gare shi yana riƙe da samai da ƙasai yana mai hana su gushewa kuma da za a ƙaddara masu su gushe to babu wanda ya isa ya riƙe su ya hana su gushewa wanda ba shi ba Haƙiƙa, ya tabbata mai haƙuri baya gaggauta yin uquba kuma mai yawan gafara ne ga zunubban wanda ya tuba daga cikin bayinsa واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا waɗannan kafirai masu sun yi rantsuwa mai ƙarfi mai kauri cewa wallahi idan manzo ya zo musu daga Allah yana musu gargaɗi daga azabarsa za su kasance mafi tsayuwa da bin gaskiya sama da Yahudu da Nasara da sauransu yayin da annabi Muhammad ya zo musu a matsayin manzo daga Ubangijinsa yana tsoratar da su azabar Allah ba abin da zuwan nasa ya ƙara musu face ƙara nisa ga barin gaskiya da makalewa ɓata ba su cika abin da suka yi rantsuwa mai ƙarfi a kansa ba na cewa za su zama mafi shirya daga waɗanda suka gabace su. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا rantsuwar da suka yi da Allah a abin da suka rantse a kai ba sun yi ba ne bisa kyakkyawar niyya da nufi mai kyau kawai sun yi ne don girman kai da yaudara ga mutane sai dai mummunan makirci baya haɗawa da kowa sai da masu ƙulla shi don haka waɗannan masu girman kan da makircin ba komai suke jira ba face sunnar Allah tabbatacciya ita ce hallakar da su kamar yadda ya hallakar da waɗanda suka gabace su kuma ba za ka samu canji a cikin sunnar Allah ba wajen hallakar da masu girman kai canjin da zai hana ta faru a kansu to ka koma kan wasunsu saboda sunnar Allah ce tabbatacciya أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض انه كان عليما قديرا yanzu waɗanda suke ƙareta ka daga cikin ƙurashawa, ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba su lura yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata daga al'ummomin da suka gabaje su a baya kasance ashe ƙarshensu bai kasance mummunan ƙarshe ba ta yadda Allah ya hallakar da su alhalin sun kasance mafi tsananin ƙarfi fiye da ƙurashawa. babu wani abu da yake kubuce wa Allah a cikin mai da ƙasai domin shi masani ne da ayyukan waɗannan masu ƙaretawa babu abin da yake ɓuya daga cikin ayyukansu ko kuma ya kubuce masa kuma shi mai cikakken iko ne akan ya hallakar da su duk lokacin da ya ga dama ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا da Allah zai gaggauta yi wa mutane uquba saboda abin da suka aikata na sabo da abin da suka yi na zunubai da ya hallakar da duk waɗanda suke cikin bayan ƙasa a take da abin da suke mallaka na dabbobi da dukiyoyi sai dai shi Allah maɗaukakin sarki yana jinkirta musu har zuwa wani lokaci ƙayyadajje a cikin iliminsa ne ranar alkiyama idan ranar ta zo to haƙiƙa Allah ya tabbata mai ganin bayansa ne babu wani abin da yake ɓuya gare shi sai ya saka musu akan ayyukansa wanda ya yi alheri ya ga alheri wanda ya sharri ya ga sharri